Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba biyu ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. sannan kuma wani bidiyo da aka dauka tare da wayar salula ya nuna masu shakatawa bakin teku a Gran Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan kasa masu shigowa. kuma amurka da mexico na shirin tattaunawa cikin kwanaki 90 game da damuwar amurka kan cewa shigowa da 'ya'yan itace da kayan lambu na kasar mexico na iya cutar da manoman amurka To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mutane sun rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Hadari ne kai wanda Ubangiji Allah ya kawo ba yau wani abu ne wanda za a ce wani na ganganci ba da sunan tsakanin dan ƙauye da ƙauye ne an samu rashin rayuwa mutum takwas suka zan babu mata bakwai namiji ɗaya. Bayan haka za ku ji cewa uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad ta bullo da wani shiri don dakile batun bautar da yara wata matsala da ake fama da ita a wasu sassan Najeriya. Sannan kuma muna tafi da rahoto daga Nijar akan bikin karrama ranar maganin gargajiyar Afirka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar, amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin covid-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin fiye da kasashe 170 ne suke tattaunawa don haɗin gwiwan ƙungiyoyin duniya wajen samar da rigakafin covid-19 wanda aka yi wa lakabi da covax cikin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya ta yi wanda suka haɗa da ƙungiyoyin haɗin kan shawo kan annoba da ake kira CEPI a takaice da Gavi da kuma ƙungiyar haɗin masu samar da magungunan rigakafi ta gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates suka kafa don yi wa yara rigakafi a ƙasashe mafi talauci na duniya. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙungiyar hukumar lafiya ta duniya a cikin watan Yuli bayan da ya ikirarin cewa hukumar bata magance bulla cutar ba kuma ta nuna goyon bayan china inda aka faro gano cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata mai magana da yawon fadar white house jude deer ya ba da wata sanarwa cewa amurka za ta ci gaba da tattaunawa da ƙawayenmu na duniya don ganin mun shawo kan wannan kwayar cutar amma ba za mu takura ba daga ƙungiyoyin bangarori daban-daban da ke ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya da ma kasar china Wani bidiyo da aka ɗauka tare da wayar salula ya nuna masu shakatawa bakin teku a Grand Canaria suna kwance bakin tekun suna duban jiragen ruwan ƙasa masu shigowa. Wani jirgin ruwa da ke gadin gabar tekun mai suna Salvamar Minkalanin ya shigo cike makil da cunkoson bakin haure 49 cikin kwale-kwale mai rauni. Yayin da wasu masu yawon buɗe ido suke shakatawa kan babur ɗin ruwa bakin haure na afirka sun hango kasar turai a karo na farko kasar da suke jefa rayukansu cikin hadari domin sa masu fataucin sun sauya hanyoyi suna jigilar bakin haure ta hanya mai tsananin hadari tsakanin yammacin afirka zuwa tarin tsibirin spain da ke cikin tekun atlantika maimakon ketare bahar ram zuwa kudancin tekun na babban yankin kasar madalla kafin mu kawo muku sauran labaran yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Adadin mutanen da suka rasu sanadiyar kifewar wani kwale-kwale a yankin Jiga da ke jihar Kebbi ya ƙaru daga hudu zuwa takwas yayin da har yanzu ake neman wasu. Hadarin dai ya auku ne sanadiyar ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta a halin yanzu. Muhammad Nasir wakilin muryar Amurka ya aiko mana da wannan rahoton. wannan ibtila'i na kifewar jirgi yana ɗaya daga cikin musabbin da ambaliyar ruwa wadda jihar kebbi ke fuskanta a halin yanzu ta haifar wani mutumin jega wanda yana ɗaya daga cikin jama'ar da suka yi hidima wajen nemo gawakin mutanen da suka rasu cikin wannan hatsarin ya yi ƙarin bayani kamar haka. Ni sun hali man sahabi jehu, jagoro ka gama kari suke, zuwa ƙarfe biyu saura ko kwance da rabi an samu garin wata mata an ta ruwa da can tun inda an kai ɓanna abin da kawo nan garin jihar an gwanna na mata mm. amma ko da an ka ɗauko ta rayuwa Allah ya kira abitai. sauran guda da ɗin su kuma da aka yi ba mu samu labarin an gan su ba yanzu amma mutane suna cikin ruwa suna neman don a samu ganin su a yi zana su. wannan mutanen Allah kunci dai ba a gansu ba har yanzu to sannan kuma ruwan sun kai kowane wanda yake ita gudun matar a ko take daga cikin ta tana iyo tana har ta yi zai ta da goyon ta da goyon ta cikin ruwa ta da goyon ta ta yadda goyon na cikin ruwa to Allah kunci ta iya ruwa ta samu kai waje kaji a zai kasance a garin Jehuri ya ga lokacin gaman Kebbi tuni dai da gwamnatin jihar Kebbi ta jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsarin kamar yadda mataimaki na musamman ga gwamnan jihar a haujin yada labarai ya sarki ya bayyana girma gwamna ya je ya condolin din families din ya musu ta'aziyya ya yi addu'a kuma Allah ya musu rahama hadari ne kai wanda ubangiji Allah ya kawo hmm. ba wani abu ne wanda za a ce wani na ganganci ba da sunan tsakanin dan kauye da kauye ne an samu rashin rayuwa mutum takwas suka zan babu mata bakwai namiji ɗaya eh to haka muke sa ran an ce kusan ko mutum biyar ba abin nan ba ba a yi recovering ɗin bodies din su ba a ɗayan ɓangaren kuwa jama'a na ci gaba da nuna alhini akan hasarar da suka yi sanadiyar wannan ambaliyar ruwa tare da neman samun ɗaukin gaugawa domin ceto rayukan su daga tagayyara na suleiman abubakar inna lillahi wa alayhi raji raji'un ni manomi ne kwarai da gaske mala. yana daga cikin waɗanda wannan ambaliyar ta auka da su yi gaskiya duk wani abin nan da muke adara da shi mun sa shi a cikin noman kwadama to kuma ga yi wannan ambaliya ta rutsa da mu don haka ba mu da wani abu wanda za mu ci gaba da noma sai dai wanda gwamnati ta taimaka mun da shi ta taimaka muna da tallahi na dangance da inda an ka fuskanta dinga yanzu sunana abubakar mai dama kalangu yana ɗaya daga cikin waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa don saboda sun ci mana shinkafa da gero kaga nan cikin gidan gonan mu na niki ma yanzu nan kuma ruwa sun shigo cikin geron mu sun yi mana banna ita kan shinkafa ko magana ta Abdullahi Umaru ni manomin shinkafa ne to wallahi ba mu da zarafi yanzu ba sai dai abin da Allah ya muna Suwana Aminu ba ni manomin shinkafa ne da yanzu ga wallahi da ake duk abin da karin wallahi mun sa yanzu ga haruwa sun ce yanzu ga wallahi botarwa da muka yi nan wadda ma kare nan ni ma kare ba mu da yanzu ta halaka wallahi ta yi bayan noman ga an gwamnati ta taimaka mana mana tallahi mu sa abin da mun ka ci da iyalan jihar Kebbi jihar jiha ce wadda ke sahon gaba ga ayyukan noma sai dai wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa da jihar ke fuskanta a halin yanzu ya mayar da hannu agogo baya ga fatar da ake da ita ta samun abinci a wannan shekara. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahota yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da ci gaban labaran duniya. jami'an kasar australia sun ce kasar ta shiga mummunar koma bayan tattalin arziki a hukumance kafan farko tun shekara ta 1990 dokar kulle da kuma waɗansu matakai da aka ɗauka na dakile yaduwar covid-19 ta shafi kusan dukkanin fannonin tattalin arziki yayin da aka rasa dubban ayyukan yi ma'ajin ƙasar australia ya bayyana lamarin a matsayin bala'i mafi muni da ƙasa ta fuskanta cikin shekaru da dama rahoton ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasar ya nuna cewa an samu koma bayan matsayin arzikin ƙasa da kashi bakwai cikin ɗari a kwata ta biyu na wannan shekarar abinda ya yi muni fiye da abinda kwararru a fannin tattalin arziki suka yi hasashe tun farko annobar ta coronavirus ta shafi kusan kowane bangaren rayuwa daga shaguna zuwa harkokin shakatawa da ayyukan haƙo mu'adinai da ilimi da kuma ayyukan yawon buɗe ido ya kuma jefa kasar australia a cikin mummunar koma bayan tattalin arzikin karin farko cikin kusan shekaru talatin jami'ai daga vietnam da china sun sadu a wannan makon bayan an kwashe watanni ana takaddama game da teku ciki har da batun jirgin ruwa da ya nutse da gwajin makamai masu linzami ministan tsaron kasar china wei fange ya gana da jakadan vietnam a china Pham Mai a beijing A lokacin ganawar, Wei ya ce China na fatan karfafa haɗin kai da yin haɗin gwiwa yadda ya dace tare da magance rikice-rikice ta da ƙasar Vietnam yayin da ake fuskantar sauye-sauye a duniya. In ji wata sanarwa a shafin yanar gizo na ma'aikatar ƙasar. Masana harkokin siyasa na Asia sun ce ɓangarorin biyu na neman warware rikici tsakanin makwabtan Asia domin kada rikice-rikicen da aka yi ta fama da shi na kwanan nan ya ƙara muni. yunkuri ne don sassautawa ina tsammanin Tashin hankali ba wai don kawo ƙarshen su ba amma don sassauta tashin hankalin na musamman in ji Thaya masani kuma farfesa a kudu maso gabashin asia a jami'ar new south wales da ke australia labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake koma bangaren rahotanninmu. Uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad, ta bullo da wani shiri don dakila batun bautar da yara musamman mata da wasu masu larurar nakasa ke yawo da su domin neman kuɗi daga arewaci zuwa kudancin Najeriya abinda aka yi wa lakabi da 'yar jagora. mai ɗakin gwamnan jihar ta bauchi ta shaida cewa jahilci shine dalilin da yake sa ake ɗaukar yara masu ƙarancin shekaru a matsayin 'yan jagora don yin sana'ar bara a arewacin najeriya abdulwahab muhammad wakilin muryar amurka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bincike ya nuna cewa yin amfani da yara masu ƙarancin shekaru a matsayin 'yan jagora domin sana'ar bara abu ne da ya katutu a arewacin najeriya a wasu lokutan ma iyayen yara kan ba da hayan 'ya'yan nasu ga masu bukata a matsayin jagora da ke raka nakasassu wurare daban-daban domin yin barace-barace wani mai sana'ar bara a kokarin da yake don zuwa kudancin najeriya bai yi sa'a ba domin kuwa an kama shi da aka gane cewa yana tare da wata yarinya mai shekaru shida wanda bisa bincike ya nuna cewa yarinyar jikasa ce hajiya hajara jibrin gidado ita ce kwamishinan ma'aikatar mata a jihar bauchi ta yi bayanin yadda aka sami makahon da ya ɗauki yarinyar domin zuwa kudancin najeriya domin yin bara wannan bawa allah ne an same shi ne a garin kano da yarinya sai ta ita cewa ko ya saci yarinyar nema duba da irin shekarun shi yana da shekara hamsin da shida kamar yadda ya faɗa yarinyar kuma tana da shekara shida so ya ce kuma ya saba tafiya da ita tun tana da shekara biyar ita ne kuma take jagora take kai shi lokaja kuma ita take nema rike shi ta ringa nuna mishi hanya inda zai je ya nemi kuɗi ya nemi kuma abinci so da suka kawo shi ne suka turo jihar bauchi tunda ya ce shi dan gini. wani gidan gwamnan jihar bauchi hajiya aisha bala abdulkadir muhammad ta tunasar da masu wannan ɗabi'ar ɗaukan yara a matsayin 'yan jagora domin yin bara cewa akwai doka da ta hana wannan akwai dokoki da gwamnati saka kan cin zarafi ko kuma tauye haƙƙi yara ana kuma wayar da kai a wuri daban-daban ba gwamnatance da kuma ngo daban-daban ɗaya daga cikin irin waɗannan laifin malam badamasi usaini shine makahon da ya maida jikar tasa yar jagora ya bayyana nadamarsa kan wannan hali ya ce aikin jahilci ne kuma daga yau ya daina wannan hali shi wannan kashe da dai kawai jarabta ce dai allah ya dora mani dalilin wannan makahon da ya ba da rogon kunne na daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a yau aka yi bikin karrama ranar maganin gargajiyar Afirka wacce ta samo asali a shekarar 2002 da nufin inganta wannan fanni da ke taimakawa al'ummomin nahiyar ta Afirka wajen samun waraka daga cututtuka da dama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. La'akari da matsayin maganin gargajiya a rayuwar jama'ar nahiyar Afirka ne ya sa a shekarar 2001 hukumar lafiya ta yammacin Afirka OIS shawartar hukumar lafiya ta duniya WHO ware ranar musamman domin karrama wannan sana'a ta gadin-gadin. Mafari kenan a kowace shekara kungiyoyin masu ba da maganin gargajiya da hukumomi ke haɗuwa domin bitar ayyukan da suka gudanar kamar yadda aka yi a yau laraba biyu ga watan Satumba Malam Ekoi Saidu jami'i ne a reshen hukumar lafiya ta duniya OMS a Nijar. Eh, maganin gargajiya shine kakanninmu suka sani. Til azal kayan ma nasara yanzu. kuma in ka ɗauka yau ba afirka gaba ɗaya duk wanda yake da rashin lahiya ka hande ya je likita to ina ganin ya je ya ga koda mai maganin gargajiya guda ko biyu da an ka yi lissahi ka ya an ka gidi ba an ka ga wannan nunan nijar suna kai kashi 60 ko 80 cikin 100 wanda sai sun je wajen masu maganin gargajiya kayan su je likita to kaga kenan maganin gargajiya abu ne mai muhimmi muhimmanci sosai saboda shi kungiya gaba ɗaya mai kula da lahiyar jama'a na afirka suka ce to ya kamata a ƙirƙiro rana wadda za ta sa a samu bunƙasa wanga magani na gargajiya a afirka gaba ɗaya daga shekarar 2002 kawo yau bayanai na nunin an samu sauyi akan maganar inganta harkokin maganin gargajiya a wannan ƙasa in ji bawan allah gubakwai maga takardar ofishin ministan kiwon lafiya kwada yake har yanzu gurin gwamnati bai cika ba in ji shi mu gurin mu ne kamar wanda aka saida paracetamol a kemis haka ne mu ma muke son ah, mu samu wannan maganin gargajiya wanda za a sa nan farmasi ana saida shi ko ko wanda za a sa can gidan likita in mutum ba da lahiya ɗauko maganin gargajiya a baka amma ne har yau ba mu kai gare shi ba maganin gargajiya kamar mutum biyu ne ya kamata su zamna wuri guda su yi aiki da shi dan yau in ka diba maganin gargajiya daga kai ne sai kai baka zakkuwa ka ce ka buɗa shi wani ya samu in ba a yi haka nan har ka ba za ta zuwa wani wuri ba yau in ka ta yi in ka ɗauki paracetamol an san ko nawa ya kamata ka ɗauka amma shi maganin gargajiya wannan babu shi in ba mun zo mun zamna tare da waɗanda waɗanda sun kai karatu na abin gaba ne su ne za su zakuwa su zai ta mana su ce wanga magani ki kakin ka sha sai in ko shiya guda ne ko shiya guda ce za ka sha. a nasu bangare kungiyoyin masu ba da maganin gargajiya na kara ɗaukar matakai da nufin saka tsari a wannan fanni in ji iro mamman sani mai lakanin kofi a shashi. cikin kungiyoyin muna da 'yan sandan masu maganin gargajiya wanda kowane karci akwai president president mai sa ido kamar yanzu ni in ɗauki misali a ni yanzu matsayina na faramaku santi president ne na komintuwa duk inda na ga wani mai magani ya shigo a wannan area kana tallazan ka in tambaye ka daga ina kake shin kana da izini ya kamata a ce kana da baz a kenan wanda cewa tabbat tabbat an baka izini an auna maganinka an san yadda maganinka yake bikin wanda a bisa al'ada kan gudana a kowace ranar 31 ga watan agusta zai ci gaba da baje kolin magunguna a birnin yamai har zuwa ranar 11 ga watan nan na satumba domin jaddada goyon bayan ta ga masu maganin gargajiya gwamnatin nijar ta karrama wasu masu ba da maganin gargajiya 'yan nijar uku da dan najeriya guda saboda gamsuwa da gudunmuwarsu a kan batun inganta sha'anin magungunan gargajiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin ciwon 'ya mace. zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan kuna biye da shirin, mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata wa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne za mu ɗora insha Allah. Hajji Halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da eh, jarabawar ku. To ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta irin wannan? Kwarai kuwa. Inda yake taimaka mana shi ne kin Sannan zai iya zai yi wuce hankali a yayin da ke cikin wani jarabawar ke ɗaukar wannan jarabawar to amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrace shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma ya wuce hayaniya idanun ke jin ya wuce hankali. Haka. To wannan nuna mana kulawa da take a akan mutum kafin ma mu kai irin aure maye. Yasa zuciyar mu ta aminta da ita. To babu dalilin da hana mu bata ta mu. Da muka ba ta ɗan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa. Muna ganin kamar uwa ta ta karɓi ɗa. to wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana Hajiya yaya kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma da baki daya aka ilmantar. Eh haka ne kawai abu ɗaya ne. Eh. Shi ne dai wannan wannan gasin da zai za su cire a ransu. Eh. Su mai da komai ba komai ba su ɗauki ɗaliban su ya zama kamar yan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin na kawai idan suka yi shi kaɗai ya tuni ɗaliban. mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba kuna gani irin wannan kyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wani halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke. Eh, tabbas idan wata ma wata za ta dau alwashin cin da wanda ta wulaƙanta ni mm. to ni idan na kai matsayin sai na wulakanta na ƙasa da ni. To kin ga irin wannan ba ta samu background mai kyau ba daga gurin malamanta. Wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su ɗau alwashin su ma idan suka zama wasu za su kyautata wa na ƙasa da sakamakon yadda a baya suka sha wahala suka gaba ba wata jituwa tsakaninsu da malamai mata 'yan uwansu. Wasu kuma To mukaddara a yau mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace? Gaskiya da rayuwar za ta daidai ba zai zamana ba ma kishin zai zamana duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kau. Zai zamana mace ba za ta ga tana gudu 'yar uwarta mace ba. da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta yar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kauda wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan. Ina gani na wannan ba wani matsala ba ne. shine mafi wuya kuma shine mafi sauki amma ta yaya idan muka samu mutum wani abu ne za mu samu mm. har mu iya kaiwa ga wani za mu iya shiga mu yi faɗa mu yi kokawa mu nuna wa yan uwanmu marna cewa mun yarda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya shi ba amma za ta iya kwatantawa shi ne za mu iya haɗa kan mu je mu fahimta mu a ba mu haƙoƙin mu na mm. guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su na haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mata aka ba wannan gurin to amma idan ba mu cire wannan hasari da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi ta samun koma baya a gurin na cire ba wani abu ne misali yarinya dan ta fito da gidan wani misali ke kuma ba ƴar kokowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta buga da shi ta koya kare shi ne rike mutunci rike girman a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shi ne abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki yi kusa a gidan malam shehu na. ba maganar ki ce a'a wannan a ita zanin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka farin ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina da ita gidan wani. wato a kau da bambanci yawa bambanci in aka kau da bambanci kika nuna ke ba ki mako ne ta daura a cikin ta ba kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke ba ki ma gane odlan na ta class ba ke kawai kin shigo ne ki koya musu karata kuma kin zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ke nuna ba kuma kina haska musu gaban su ne su kalli ne future din su za ta hasko to wannan shi ne kawai in kika haka kin ka kin ci wannan hasara da kake ciki kuma shi ma ɗalibin sanin yayi tsinci ta To bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai. Ina cewa wai charity begins at home. Hmm. Irin na matsalolin yawanci da ake samu? Eh. Yawanci daga gidaje ne. Gidansu ba a ba ta tarbiyya ko sai kuma ta yaya a cikin zaton ta zo a ta mutunta shi ba shi da mutunci da ma'aikinsa. Wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen tarbiyyantar da. Tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko a nan aka samu tangarɗa. To a matsayin ki na malama da mm. ta riga ta shekara ishirin a duniya. Mm. Ko goma sha. Mm. Ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ita ƙwararri ya riga ya bushe. To gaskiya dole za a riƙa samun ƙalubale kala-kala. Wato sai mun koma baya domin a nan gaba tsirai da zumunci ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai hmm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya kadira ya shigo makaranta to shi ne zai zama na sai a haɗa hannu malamai da iyaye shi wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira wani open day hmm. iyaye je su gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sun ne saboda idan ma baya ɗabi'a da gida a yi ƙoƙari a seka shi. A secondary school kenan ko? Yawwa da primary. Mai ya riga shi da ƴan jami'a. Eh. Aikin da ido ta ya riga ya gama kan ganuwa kenan. Ki kwasa shi ma a wani gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne. Idan ya tsallaka wajen doka to dole makaranta ta ɗan hukunci a kansa. Hmm. Despite shi ko ɗan wani. To kina gani barin hukunci ga baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki. Yana bukatar kowa da kowa ya shigo daga eh. mazan har eh. matan. duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki. Saboda kowanne na da irin gudunmawar da badawa ciki. Masauraro a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Leathers Worship da ma baƙin namu ne Aisha Mu'azu da ke fatan alkhairi To madalla yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya. Amurka ta ce ba za ta shiga cikin wani shirin kasashen duniya ba na kirkirowa da ingantawa da kuma rarraba maganin rigakafin COVID-19 saboda hukumar lafiya ta duniya na kan gaba a yunkurin. Fiye da ƙasashe 170 ne suke tattaunawa don haɗin gwiwar ƙungiyoyin duniya wajen samar da rigakafin COVID-19 wanda aka yi wa lakabi da COVAX cikin haɗin gwiwa da Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi wanda suka haɗa da ƙungiyoyin haɗin kan shawo kan annoba da ake kira CEPI a takaice da Gavi da kuma ƙungiyar haɗin masu samar da magungunan rigakafi ta gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates. suka kafa don yi wa yara rigakafi a kasashe mafi talauci na duniya. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga ƙungiyar hukumar lafiya ta duniya a cikin watan Yuli bayan da ya ikirarin cewa hukumar bata magance bullar cutar ba kuma ta nuna goyon bayan China inda aka faro gano cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Mai magana da yawon fadar White House Jude Deer ya ba da wata sanarwa cewa Amurka za ta ci gaba da tattaunawa da ƙawayenmu na duniya don ganin mun shawo kan wannan kwayar cutar amma ba za mu takura ba daga kungiyoyin bangarori daban-daban da ke karkashin hukumar lafiya ta duniya da ma kasar china Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu tafa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto labaran duniya da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.